Masu kallon da sauraron mu ku da sake saduwa a cikin wani tashar tamu mai albarka. Tashar da take zakulo muku sahihan labarai daga faɗin duniya ba na ƙanzan kurege ba. Muna nahiyar Afirka inda za mu dira wato ƙasar Burkina Faso. Inda idan har kuna tare da mu a cikin wani tashar tamu mai albarka za ku ji mu da cewa an kama 'yan ƙasar Faransa hudu a Burkina Faso kan zargin leƙen asiri. Idan ba ku manta ba dai wato sojojin mulkin Burkina Faso sun buƙaci wato sojojin Faransa su fice daga ƙasar ta. Tuna a lokacin da suka ba da wannan umarnin sojojin ba sa cikin wato ƙasar ta Burkina Faso inda wato waɗannan ƙasashe waɗanda suka gudanar da juyin mulki a nahiyar Afirka wato kuma yankin Sahel suke yanke da kuma tsinke duk wata alaƙa da ta haɗa su da Faransa.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 Assalamu alaikum sai abi sannu a hankali a kuma gyara zama tsabdajin cikakken rahoton da muke da shi. An kama 'yan ƙasar Faransa hudu a Burkina Faso kan zargin leƙen asiri. Wani jami'in diflomasiya ya bayyana wa wato ya bayyana cewa mutum hudu sun je gyaran kwamfuta ne a ofishin jakadancin Faransa da ke Burkina Faso. an kama 'yan ƙasar faransa hudu a burkina faso kan zargin leƙen asiri kamar yadda wasu majiyoyi na diflomasiya a yammacin afirka suka bayyana a ranar talata wani jami'in diflomasiyar faransa ya shaida wa kamfanin dillancin labarai cewa wato faransawa hudu waɗanda ke da fasfo ɗin diflomasiya da biza 'yan sandan burkina faso sun kama su a wato ogadogo a ranar 1 ga watan wato disamba waɗannan ma'aikatan sun je burkina faso domin gudanar da ayyuka na kwamfuta a ofishin jakadancin faransa kamar yadda majiyar ta ƙara da cewa gwamnatin faransa na ci gaba da bin kadin shari'a kan lamarin da ke faruwa amma ta yi watsi da zarge-zargen da ake yi kan an tura ma'aikatan burkina faso wato saboda leƙen asiri baya ga gyaran kwamfuta in ji majiyar ta diflomasiyya majiyar ta bayyana cewa faransa na son a mayar da su ƙasar ba tare da ɓata wato lokaci ba wani jami'in diflomasiya na faransa ya ce ma'aikatan na faransa abokan aikinsu ne na burkina faso sun san su mujallar johnny africa ta ce wato ta soma bayar da rahoto kan wannan lamari a ranar talata kan cewa an kama ma'aikatan hudu a wato ogadogo kan zargin leƙen asiri ana yin duk abin da ya kamata domin a sake su kamar yadda majiyar ta diflomasiya ta ƙara wato tabbatarwa idan dai har ba ku manta ba dai sojojin na burkina faso wato sun buƙaci sojojin faransa su fice daga wato ƙasar ta a lokacin dai matakin wanda ma'aikatar harkokin wajen ƙasar wato aib ta sanar da ɗaukar matakin a ranar asabar na nuna yadda dangantaka ta yi tsami tsakanin burkina faso da ƙasar ta mata wato mulkin mallaka dangantaka tsakanin kasashen biyu dai ta fara yin tsami ne tun bayan juyin mulkin da sojoji suka yi a kasar a watan wato satumbar na bara aib ta ce a ranar laraba na wancan lokacin gwamnatin ta ɗauki matakin yin fatali da yarjejeniyar soji ta shekarar 2014 da wato ta ba dakarun na faransa damar yin sansani a cikin wato ƙasarsu sai dai har a wancan lokacin wato gwamnatin faransa ba ta ce uffan ba a wannan wato matakin da gwamnatin burkina faso ta ɗauka wata majiya daga gwamnatin sojin ta burkina faso ta shaida wa kamfanin dillancin labaran faransa wato afp a ogadogo babban birnin ƙasar cewa babu wata matsala tsakanin ƙasashen biyu sai dai kawai gwamnatin na nuna damuwa ne kan ci gaba da zaman sojojin faransa wato a ƙasar faransa dai na da dakaru kusan 400 a wancan lokacin a burkina faso ƙasar da take fama da hare-haren 'yan ta'adda masu alaka da ƙungiyoyin isis wato da kuma alka'ida a 'yan watannin wancan lokacin ne dai yawan ƙin jinin faransa ya ƙaru a ƙasar matuƙa yayin da mutanen ƙasar da dama ke da ra'ayin cewa ci gaba da zaman dakarun ne umul a aba'isun matsalolin tsaro a wato cikin ƙasar.